Ayyukan manzanni Sura ashirin da hudu Bayan kwana biyar sai babban firist Hananiya ya zo tare da waɗansu shugabanni da kuma wani lauya mai suna Tertullus suka yi ƙarar Bulus a gaban mai mulki. Da aka kirawo Tertullus ya shiga kai ƙarar Bulus ya ce, Ya mafifici Filikus, tun da yake ta gare ka ne muke zaman lafiya ƙwarai, ta ƙayarka ne kuma ake kyautata zaman jama'armu. mu. kullum muna yarda da haka ƙwarai a ko'ina, tare da godiya ba iyaka, amma don kada in gajiyar da kai, ina rokonka a cikin nasiharka, ka saurari ɗan takaitaccen jawabinmu. Mun tarar da mutumin nan fitinanne ne yana ta da hargizi a tsakanin Yahudawa ko'ina a duniya, shi kuma ne turun da rikar nazarawa. har ma yana nema ya tozarta haikali, amma muka kama shi. Niyyar mu ce mu hukunta shi bisa ga sharanmu, amma shugaba Lisiyas ya zo ya kwace shi daga hannunmu ƙarfi da yaji, ya yi umarni masu kararsa su zo a gabanka, in kuwa ka tuhume shi da kanka, za ka iya tabbatarwa daga bakinsa duk karar da muke tasarwa. yahudawa ma suka goyi bayan haka suna tabbatarwa haka abin yake da mai mulki ya alamta wa bulus ya magana sai ya amsa ya ce tun da na sani ka yi shekaru da yawa kana yi wa jama'ar nan shari'a da farin ciki zan kawo hanzarina ai ka iya tabbatarwa bai fi kwana goma sha biyu ba tun da na tafi urshalima yin sujada ba su kuwa taɓa samuna ina muhawara da kowa ba ko kuwa ta da husuma har mutane su taru a haikali ko a majami'u ko kuwa a cikin birni ba ba kuma za su iya tabbatar maka abin da yanzu suke karata a kai ba amma na yarda da cewa bisa ga hanyar nan da suke kira ɗarika nake bauta wa allahn kakanninmu nake kuma gaskata duk abin da yake a rubuce a cikin attaura da kuma littattafan annabawa ina sa zuciya ga allah yadda su waɗannan ma suke sawa wato za a da matattu masu adalci da marasa adalci duka saboda haka a kullum nake himma in kasance da lamiri marar abin zargi a wurin Allah da wurin mutane to bayan 'yan shekaru sai na je domin in kai gudunmawa ga jama'armu in kuma yi sadaka ina cikin yin haka sai suka same ni a tsarkake a haikali ba kuwa da wani taro ba balle hargowa amma akwai waɗansu yahuda daga ƙasar asiya su ne kuwa ya kamata su zo nan a gabanka su yi ƙarata in suna da wata magana a game da ni ko kuwa waɗannan mutane da kansu su faɗi laifina da suka samu sa'ad da na tsaya a gaban majalisa sai ko maganan nan ɗaya tak da na ɗaga murya na faɗa sa'ad da nake a tsaye a cikinsu cewa a game da maganar tashin matattu ake mana shari'a a gabanku yau. Filikus kuwa da yake na da sahihin ilimi a game da wannan hanya ya dakatar da su ya ce, In shugaba Lisiyas ya iso, zan yanke muku shari'a. Ya kuma ba jarumi umarni ya tsare Bulus, amma ya sassauta masa, kada ko ya hana mutanen su zuwa wurinsa su kula da shi. Bayan 'yan kwanaki Filikus zo tare da matarsa, da Lucila, wata Bayahudiya, sai aika a zo da Bulus, ya kuwa saurare shi akan maganar gaskatawa da almasihu Yesu. Bulus yana da bayani akan adalci da kamun kai da kuma hukuncin nan mai zuwa. Filikus ya kaɗu, ya kada baki ya ce, Yanzu kam sai ka koma, in na sami zarafi na kira ka. Don yana sa rai Bulus zai ba shi kuɗi, shi ya sa ya yi ta kiransa a kai yana zance da shi. Amma bayan shekara biyu sai Burkiyas Festus ya gaji Filikus, Filikus ko don neman farin jini a wurin Yahudawa ya bar Bulus a daure.